dawo bangaren hada-hada da zayen yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa ranar laraba 31 ga watan agusta na shekarar da muke ciki 2016 za a rufe hada-hada da saye da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya a yayin da ake dab da rufe wannan saye da sayarwar kungiyar kwallon kafa na manchester united za ta yi babban kamu inda manchester take neman shahararren dan wasan kwallon kafa na real madrid garibel akan kuɗi fam miliyan 100 inda yake yunkurin ko komawa matsayinsa na babu ɗan wasan da ya fi tsada a wannan karan don watan da ta wuce Manchester ta Stephen Paul Pogba akan fan miliyan 80 da tara inda ya tsara garibin din akan 85. Ita kuwa Arsenal ta kammala sayan 'yan wasa guda biyu ne mustafi daga kungiyar kwallon kafa ta balansi a kan kudi fan miliyan 40 sai perez daga kungiyar kwallon kafa ta deportivo la corona a kan kudi fan miliyan 25 inda yanzu haka suke hanyar su ta duba lafiyar su kamun fara wasan yayin da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta chelsea antonio conti ya fidda sunan chelsea riga a cikin waɗanda zai sai da su a kakan wasan bana shi ko mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane ya ce yana da bukatar zamar dan wasansa mai suna james rodriguez a kungiyar ta real madrid yayin da dan wasan kasar ghana mai taka leda kungiyar kwallon kafa da ke kasar china asamawa gen ya da yake yunkurin dawo ta wasa a tsohuwar kungiyarsa na sunderland da ke kasar ingila a matsayin aro tuta lafiya